manoma da makiyayin Nijar albishirinku, shin kun san baiwa ku abinci da kyau na janyo haɓakar su, rage kashin kuɗi da macin riba. Kaji masu tsoka na girma da sauri, inda ana iya sayar da su ne a cikin kwanaki 45 idan har suka ci abinci wanda ake kula da shi, wanda ya haɗa da masara, kulikuli da ma kifi kaɗan. Kaza mai yin kwai kuwa ita tana buƙatar sinadarin calcium, abinci mai kyau da ma domin kuwa ta yi kwai masu girma a kowane sati talotalo kuwa wannan musamman ne tana son abinci mai ɗauke da sinadarai kala-kala ku ba ta masara kuli-kuli da maciyawa tsanwa ko da yaushe ku bayar da ruwa masu tsafta ku bayar da abinci tare da irin la'akari da shekaru da majinsin tsuntsayen naku sannan kuwa ku aje su a wuri mai tsafta da baya da ɗanyi. Gajen da aka baiwa abinci mai kyau na girma da sauri suna yin kwai mai kyau sannan ba su cika faɗuwa da rashin lahiya ba tare da idan mu bayar da abinci mai kyau saboda mu rayu da kyau domin duk wani ƙarin bayani ku kira wannan lamba da da saba'in bakwai, inda za a cire muku dala uku ne kaɗai.